wasannin waɗanda suka gudana musamman ma kaɗe-kaɗen goge da ake kira inzat da kuma tande duka a cikin kaɗe-kaɗen al'adun abzinawa babban taron wasannin ayir ya gudana ne a ifirwan irin sa na goma sha biyu a wannan shekara waɗanda suka shirya wasar su mayar da hankali ne akan abin kiɗan nan da ake kira inzat musamman ma goge wanda ake kaɗawa kowa ya sani a cikin jihar Inzar kamar yadda ake kira al'adar akwai masu kiransa imza kuma wannan al'adar tana bisa kan hanyar bacewa duka da matukar mahimmancinta wadda ainihinta al'ada ce ta matasa. Mun yi kokarin farfado da wannan al'ada a wannan shekara saboda ginshikin tushen al'adun abzinawa ne kuma idan aka yi biris da al'ada to ba shakka tana iya bacewa. risk paralysis. A lokacin da ake kaddamar da wasannin wanda Firaminista Minista Birji Rafini ya halarta ya kawo masu goyon baya na ƙara basu su ƙwarin gwiwa wajen ƙarfafa farfaɗo da wani al'ada ta Insat. Mun ɗauki aniyar ci gaba da tallafawa wannan babbar wasa ta Ayir inda wannan shekara kun yi ƙoƙarin farfado da al'adar Inza al'ada mai matuƙar mahimmanci. Ganin mahimmancin abin makwabtanmu ƙasar Algeria a wani wani lokaci sun ɗauki duka matakan da suka dace domin adana wannan al'adu waɗanda suka kasance a cikin al'adu da ake adanawa a duniya. Tawagogi sun samu halarta daga ko'ina a Nijar har ma da ƙasashe makwabta da kuma ƙasashen Turai a wajen waɗannan manyan wasanni na Ayir. Ni 'yar ƙasar Faransa ce na zo ne a nan wajen wasannin Ayir. Na san Ifirawa ne yau shekaru goma sha biyu kenan. Na zo ne daga Togo. Ina fatan wannan wasannin za su taimaka wajen samar da zaman lafiya domin ganin cewa yawon buɗe ido ya dawo domin 'yan ƙasashen waje su zo a nan su ga al'adun buzaye masu matukar muhimmanci da birgewa. A tsawon kwanaki uku da aka kwashe ana gudanar da wasanni ya nuna al'adun zaman lafiya a jihar wanda ke nuna cewa akwai tsaro da kuma zaman lafiya a wannan yankin na Ayir.